Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu guda tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya al'umma musulmi barka da sallah da fata an yi sallah lafiya. Idan kuna biye da mu kafin mu haska fitila kan cin zarafin iyali mun gayyaci Birgediya Janar Sani Usman Kuka sheka mai ritaya. Tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da kuma Madam Tasin Digata wadda aka yi garkuwa da ita har uku. Da nufin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya lamarin da ya haifar da kuma baya ainin da kuma tauye rayuwar al'umma. Na tambayi Madam Tasi rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar ganin yadda makon jiya 'yan bindiga suka kashe kimanin jami'an tsaro 30 a jihar Niger sai ta bayyana cewa. Wannan rawar sai an hada ta guda biyu da al'umma da gwamnati. Najeriya mun kai wani wuri da ni a cikin duk shekaru na banga inda muka samu kanmu yadda muka fito yanzu ba. ya zama rayuwa kowa kamar ana ta kai ta kai ne kawai al'umma ba ruwan kowa da kowa an fara zaman yanda aka ga dama ba wanda yake bin yanda aka yi tsari a cikin a najeriya gaba ɗayan shi kowa yanda ya ga dama haka zai shimfiɗa shi ina ga za a fara idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu maganan corruption da aka muka samu kanmu a Najeriya da ba wanda yake ji da kowa da komai ina ga shi ne babba. Al'umma ma da kanta in ka kawo magana za su ce haka ake daga sama haka ake daga ko'ina. A cikin aiki da nake yi abu guda da na ɗauka ya kamata a fara yi yanzu ma shine a fara renon 'ya'ya na Najeriya idan ba mu shirya mu renon 'ya'ya da za su zama wani abu nan gaba a Najeriya ba. ban san ko za a samu wannan country kuma ba because idan za mu bi manya ne kawai da cewa ko makwabta ko al'umma ko waɗanda suke aiki tare kamar mun riga mun yi nisa da nan amma zan iya cewa abin da za mu yi shi shine watakila mu koma da kauna irin ta gaskiya a cire maganan kabilanci maganan addini maganan kowa yana so ya taka wani ne ya yi girma ya samu abun da wani bai da shi idan muka ci gaba haka to ba zai yi mana daɗi ba al'umma gaba daya a koma wurin malaman adinai a koma wurin gwamnati a zauna tare a hada kai a duba watakila idan aka yi haka idan al'umma suka iya yin haka wani abu zai fito kwanan nan wani ya zo shi ya gudu daga maiduguri ne ya dawo jos da zama a jos din ma aka yi garkuwa da shi ya shiga bai wata shida ba iyalin shi ma ba su gama zuwa ba kuma a can kidnappers suka ce mishi Gwandama ya koma inda ya fito domin yan anguwansu ne which is al'umma muna maganan al'umma kenan yan anguwansu ne suka ce wai don me ya gama gini a cikin wata kaɗan kawai ya shiga in ba dai kuɗi ya mishi yawa ba ko kuwa ɓarawo ne ya sai da gidan shi ne ya zo ya yi wannan da sauri haka amma yanzu an kore shi so shi ba gida ba mai duguri shi ba gida ba jos domin yan al'umman da yake zama da su sun sa an yi garkuwa da shi kuma sun kiya zauna so ina ga sai mun sake warwarewa mun duba ban san wani ma'aikata ba ne za su yi mana wannan wa zai koyar da 'yan najeriya wai a koma a gane cewa addinin nan fa ta ubangiji ne da kowa zai bada sakamakon abin da zai iya yi kuma idan mu al'umma ne to ya kamata mu rike hannun juna mu tallafi juna mu taimaki juna inda za mu iya ba maganan yare da ko daga ina aka fito amma yau duk ana ta zaman doya da manja ne mu koma ga yadda mu zama 'yan najeriya nan da da muka san kanmu wani abu na biyu da na gama cikin al'ummar najeriya kuma baki sun yi mana yawa kamar akwai da yawa a najeriya da ba su a cikin al'ummar najeriya da ba 'yan najeriya ba ne don haka ko ta tafasa ta kone ba damuwa in ya so ta kife to ina ga maganar su borders na najeriya ma gwamnatin mu sai ta yi wani abu domin ko da waɗansu sun shirya mu 'yan najeriya ne muna so ya yi kyau sai waɗanda suka zo baki kuma suka ga kawai a yi ne a lalata kasa a tafi in za a tafi ina ga baya taimakawa a kara duba borders na najeriya ko da shiga makamai ne da waɗansu abubuwa haka a san yadda za a tsaye da ita don al'ummar mu za ta yi kyau To, janar uh, dangane da batun waɗannan baƙi da take ambato akwai waɗanda ma suka nuna cewa har wannan rajista ta uh, hukumar zaɓe akwai waɗanda ba 'yan Najeriya ba ne ba 'yan ƙasa ba ne su sun san haka waɗansu sun san da haka amma suka samu suka yi rajistan a matsayinsu 'yan ƙasa 'yan Najeriya suke da katin zaɓe. Banda haka kuma akwai waɗanda suke zargin cewan jami'an tsaro suna amfani da wannan rashin tsaron ne su azurta kansu. don akwai waɗanda ake ambato ma ya ambaci cewa idan aka kai ka jiha kaza ba kai arziki ba to ba za ka taɓa arziki ba a ka? saboda an maida kamar yadda su masu garkuwa da mutanen nan suke maida wannan sana'a haka kuma ake ganin waɗansu jami'an tsaro sun mai da wannan wahalhalu da mutane ke fama da shi na rashin tsaro a matsayin hanyar azurta kansu ya kake ganin wannan lamarin ina gaskiyan haka Hakikanin gaskiya wasu abubuwan dusu da kika faɗi su suka taru suka yi tasiri kan hakan nan. Ba dan komai ba mun yi magana da kimiyya ta zamani. Amfani da kimiyya ta zamani shine yanzu misali a kusan shekaru biyar da suka wuce lokacin da muka yi karatu a makarantar horarwa ta wato National Institute for Policy and Strategic Studies. wannan makarantar duk shekara a shugaban ƙasa ne ke ba ɗalibai sittin da shidda lokacin amma yanzu har sun kai kusan casa'in da tara aiki cewar su binciki wata matsala kuma kawo shawarar da yadda za a yi maganinta a lokacin mu mun yi mun tuhumci community policing da kuma tsaro na cikin gida wato internal security framework na najeriya policy options and implementation strategy. Mun je ma'aikatu na gwamnatin tarayya kusan arba'in, sannan mun je jihohi goma sha biyu na ƙasar nan. A ƙasashe na Afirka mun je guda shida, wasu na duniya mun je guda shida. Bangare na mun sha ɗaya mun tafi ƙasar Italiya. Da muka duba abu ɗaya da hito fili shine kuma ma na je kamar ƙasashe irin su Costa Rica a duk duniya akwai kasashen da ba su da sojoji amma an babu ƙasar da ba ta da 'yan sanda hatta batukan inda kwabaro mai yake to kin ga aikin ɗan sanda yana da muhimmanci sannan kuma muka zo muka ba da shawara ya za a yi game da zancen community police musamman ma kamar yadda muka gani a ƙasar ghana da wasu ƙasashe da swaziland da dai makamantansu aka ba da shawarar shawarar kaka kaka kaka abin ya sha kai to a hakikanin gaskiya mun ga yanda kimiyya kamar misali ɗan sanda guda ɗaya mota shi ba abin da ba ta da shi a kayan aiki akwai kamara, akwai kwamfuta akwai waya akwai menene iyaka lambar mota kawai za a gani lokacin da ya yi kira hedikwata ba wai sai ka je caji ofis ba za a turo mashi ko me ake bukata da adireshi da hoto da menene da lambar driving license din wannan mai wannan motar To da Allah ya sa mun yi amfani da haka, kin ga waɗannan abubuwan ba za su faru ba yadda za a sami baƙin haure su zo su nemi katin 'yan ƙasa. Sannan kuma sai kasance akwai ɓata gari a cikin ma'aikatan waɗanda su ba abin da suka tasa sai cin hanci da rashawa ko kuma sai abin duniya. To kuma wannan abubuwan ya gadar da rashin horaswa. Dan galibin sai ki ga mutum ya yi nisa a aikin kwas nawa ya je, ina ya je karatu duk babu. haka nan yake ka ce kwabo ya zama wani to kuma bai san makaman aikin ba mm. Duk waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabir kenan sai mako mai zuwa mu ji yadda al'umma da hukumomi za su iya haɗa hannu wajen shawo kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Birgediya Janar Sani Usman Kuka Shika da Madam Tasin sai kuma Dadi Balawe da ya sautin shirin a madadinsu duka alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.